Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 24 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga babban da kanun labarai. Mutum 21 suka mutu lokacin da aka samu wani matsanancin sanyi yayin da suke gasar tsere a lardin gansu da ke arewa maso yammacin kasar China. Jami'ai da waɗanda suka tsira sun ce barkewa aman wuta daga dutse a Kongo, da kuma rikice-rikice da suka biyo bayan sun kashe akalla mutum sha biyar sannan sama da gidaje ɗari biyar sun lalace Akalla mutum sha hudu suka mutu jiya Lahadi a kasar Italiya lokacin da wata mota da masu yawon bude ido suke yawan shiga ta faɗo daga tsohon mita ashirin zuwa ƙasa a kebul. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan fashi da makami sun kai hari a ƙauyen Mangwaro na jihar Neja suka kashe mutane da dama. ranarsa rayuwa na mutum goma sha biyu sai bayan da muka yi nan kuma general hospital ɗaya shi kuma ya kare mutum sha uku dama garin su sun riga sun ɗauki shahada daga bakin yaro dan shekara goma sha takwas zuwa sama sun ɗauka akan dai su da barayi su raba su da garin su sun fi gane ma gwanda su a kashe su a cikin garin. gwamnatin najeriya da cibiyar kula da ayyukan hulɗa da jama'a da yada labarai ta najeriya sun fara daukar matakan haɗin kan 'yan ƙasar domin dakile kalubalolin tsaro. Kaga shi harkar hulɗa da jama'a in ana tuntuɓar juna za ka ga an sami nasara. Waɗannan abubuwan za mu ga cewar an haɓaka su kuma an haɗa kan 'yan Najeriya. Bayan haka Sarfila Hashim kumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mutum ashirin da 21 suka mutu lokacin da aka samu wani matsanancin sanyi yayin da suke gasar tsere a lardin gansu da ke arewa maso yammacin kasar cana Lamarin da ya tayar da hankulan jama'a jiya ladi kan rashin tsara shirin kota kwana domin 'yan wasan. An fara gasan ne mai nisan kilomita 100 a ranar Asabar da ta gabata daga wani yanki mai kyan gani akan kwanar da ke yalo riba da ya fice domin yawan tsaunuka da kwazazzabo. Hanyar za ta bi da masu gudun da ke ciki da ya hada da wani tsauni mai tsawon mita sama da dubu ɗaya. An fara tseren da misalin karfe tara na safe agogon yankin. wato karfe ɗaya ke dan agogon gmt tare da masu tseren sanye da riga mai gajeren hannu da gajeren wando bisa ga hotunan da aka wallafa a shafin sada zumunta da yankin dajin yellow ribaston da ke hintai karamar hukumar da ke karkashin ikon garin biyan jami'ai da waɗanda suka tsira sun ce barkewa aman wuta daga dutse a congo da kuma rikice-rikice da suka biyo baya sun kashe akalla mutum sha biyar sannan sama da gidaje ɗari biyar sun lalace Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Lahadi cewa abin wuta daga dutsen gongo a ranar Asabar da daddare ya sanya kimanin mutum dubu biyar tserewa daga garin goma zuwa kusa da sassan iyakar ƙasar Rwanda yayin da wasu dubu ashirin da biyar suka nemi mafaka a arewa maso yamma a Sake. fiye da kananan yara 170 ake fargaba sun bata jiya lahadi kuma jami'an hukumar unicef sun ce suna tanada cibiyoyin wucin gadi don taimakawa yara da ba sa tare da iyayensu sakamakon bala'in a wannan karan goma ba ta yi mummuna asarar da ta yi a lokacin da ta fuskanci irin wannan aman dutsen a dubu da biyu ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla mutum sha hudu suka mutu jiya Lahadi a kasar Italiya lokacin da wata mota da masu yawon bude ido suke yawan shiga ta faɗo daga tsawon mita ashirin zuwa ƙasa a kebul. Daga cikinsu akwai wani yaro wanda ya mutu bayan ya yi fama da ciwon zuciya sau biyu. Yaro na biyu kuma ya ji mummunar rauni amma yana cikin hankalinsa kuma yana magana a cewar asibitin. Mahukuntan Italiya sun ce akwai 'yan kasashen waje a cikin waɗanda suka mutu amma ba su fitar da wani ƙarin bayani ba. motar kebur ɗin ta stresa matron tana tafiya tsakanin garin tafkin major zuwa saman dutsen matron a yankin piedmont a italiya cikin kimanin minti ashirin. kafin babban ya kawo sauran labaran duniya kimanin mutane goma sha uku ne an bindiga masu fashin daji suka kashe tare da jikata wasu mutane 26 a jihar neja da ke arewacin najeriya hukumomin jihar ta neja sun lashe takobin kare al'umman jihar da kuma dukiyoyinsu daga ayyukan 'yan bata gari daga mina ga mustapha nasir batsari da rahoto akan haka kimanin mutane goma sha uku ne 'yan bindiga masu fashin daji suka kashe tare da jikkata wasu 26 a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Mangoro da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga ya yi matukar tayar da hankalin mazauna yankin. inda bayanai suka nuna cewa an kusa share sa'o'i guda biyu ana tafka gumurzu a tsakanin 'yan bindigar da kuma al'ummar garin da ke neman kare kansu a ranar asabar dinnan kamar yadda wani mazaunin garin ya yi ƙarin bayani a lokacin da suka kawo waɗanda suka jikkata a babbar asibitin gwamnati ta garin kwantagora sun zo sun ta faɗa da mutanen musu halba a halba shine kaga mutanen gari ne suka tarbe su kenan su suka tarbe su shine kaga ta kai mu ga wanga halin awa ɗaya da rabi ne yanzu kamar mutum nawa aka kashe a mangoro yanzu muna bincikawa ne mu gane abin da muke ciki saboda kaga yanzu wanga an zo da shi asibiti ga ya zo ya kare mm. ga nan za a mai da shi gida kuma mota biyan na nan zuwa kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar naija barista Abdulmalik sarkin daji wanda dan asalin yankin ne da shine aka kai agajin gaggawa domin kwaso waɗanda suka jikkata zuwa asibiti an rasa rayuwa na mutum goma sha biyu sai bayan da muka iso wannan kuma general hospital ɗaya shi kuma ya kare mutum sha uku wato muna fatan allah ji kansu da rahama wannan abun ya faru dama garin su sun riga sun ɗauki shahada daga bakin yaro dan shekara goma sha takwas zuwa sama sun ɗauka akan dai su da barayi su raba su da garin su sun fi gane ma gwanda su a kashe su a cikin garin. kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan hari ya ci tura amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokari domin kare dukiya da kuma lafiyar jama'a in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso a lokacin da ya ziyarci asibitin Kwantagora domin duba waɗanda 'yan bindigar suka jikkata. Kai ka san gwamnati kullu yana cikin ayyuka da yawa wanda ya kamata a kare baya ishu na wannan tsaro ana nan ana yi kuma ana kai ana yi kuma insha Allah za Allah zai kawo karshe wannan abu. A yanzu dai bayanai sun nuna cewa maharan sun kai manya-manyan hare-hare da suka hallaka mutane da dama kusan so bakwai a ƙasa da mako guda a yankin na masarautar Kwantagora, a ciki har da na hallaka sojoji guda uku. da kuma na kashe sardaunan kwantagora da kuma wannan na ƙauyen mangwaro wanda ya zo daidai lokacin da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ke wata ziyarar aiki a garin Kwantagoran. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga babban dauke da sauran labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi cewa ba sani ba ko Iran za ta kiyaye ka'idojin shirinta da nukiliya don a cire mata takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kaka ba mata. Ina ganin Iran ta san abin da ya kamata ta yi domin ta koma bin ka'idojin da suka shafi nukiliya sannan abin da bamu sani ba shine ko Iran a shirye take ta yanke shawarar ta yi abin da ya kamata kamar yadda Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin na ABC ya kara da cewa wannan shine gwajin kuma ba mu da amsa har yanzu iran tana tattaunawa ba ta kai tsaye ba da amurka ta hanyar diflomasiya daga wasu kasashe na sake fasalin yarjejeniyar nukiliyar biyar ta kasa da kasa dan ta hana iran burinta na mallakan nukiliya iran ta ce shirin nata na nukiliya saboda dalilan zaman lafiya ne tsohon shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniya a 2018 sannan ya kakaba sabbin takunkumi kan man tehran da bankuna da jigilar kayayyaki amma shugaban amurka joe biden yana neman hanyar sake shiga yarjejeniyar da ta hada da birtaniya da faransa da jamus da rasha da china mahukunta a afghanistan sun faɗa jiya lahadi cewa jami'an tsaron ƙasar suna cikin ƙazamin faɗa tare da mayakan taliban don hana su mamaye wata cibiya a lardin gabashin kasar yayin da dakarun kasashen waje da amurka ke wa jagoranci suke ci gaba da ficewa daga kasar kungiyar taliban ta matso kusa da mihtarlam babban birnin lardin langman bayan da suka kame wasu muhimman wuraren tsaro a sassan birnin da sanyin safiyar jiya masu tayar da kayar bayar sun sami nasara a yankunan alardin kwanan nan inda suka karbe iko da gundumar daular sha a ranar juma'ar da ta gabata wanda ya ba su dama kai hari kan mehtarlam ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar jiya lahadi da yamma cewa shugaban sojojin afghanistan muhammad yasin ziya wanda kuma shine makaddashin ministan tsaron kasar ya isa lagman da wasu manyan jami'an tsaro tare da shi kuma yana jagorantar fafatawa da taliban labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnatin najeriya da cibiyar kula da ayyukan hulɗar jama'a da yaɗa labarai ta najeriya wato nipr a takaice za su yi aiki tare wajen tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa da kuma dakile kalubalen tsaro ta hanyar amfani da fasaha da kuma ƙwarewar mambobin cibiyar a sassan ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmudu Kwali. Yanzu haka da cibiyar ta na PR wadda ke ba da horo da kuma kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a da yaɗa labarai a Najeriya ta bayyana a niyyar fitar da jadawalin tuntuɓar masu ruwa da tsaki musamman ƙwararru a wannan fanni a wani mataki na ba da tata gudunmawar wajen magance matsalolin tsaro da sauran al'amura da ke barazana ga dunkulewar najeriya ƙasa guda tun lokacin da wannan ƙasa ta mu allah ya dora ta cikin wannan tafarki muke ta tunanin wace irin gudunmawa za mu bayar don mu kawo daidaituwa a ƙasar nan ƙasar nan da ba haka muke ba da ba wanda yake lura da kai dan wace kabila ne kai addinin ka kai daga bangare ka fito ana magana ne na dan najeriya dan ƙasa to duk me zai kawo mu zauna mu kaiwa junan mu gaskiya to wannan shine abin da muke so mu kawo mu bujiro da shi in Allah yarda dan eh, ko da muka ziyarci shi ministan yada labarai mun gaya masa shirin da muke da shi wanda ya ce cap gwamnatin tarayya za ta taimaka mana da duk abin da muke so don wannan kamar aikin ta muke so duk stakeholders gaba ɗaya za a tattara wasu za a zauna da su to kowa ya faɗi nasa matsala sannan a ga ina za a samu mafita yanzu dai an kafa kwamiti wanda zai je ya duba ya ba da shawara shawara. Dr. Sile ya usula kenan dan kwamitin koli na majalisar zartarwa ta cibiyar ta NIPR. Farfesa Umar Fate wakili a kungiyar shehunan malamai a fannin nazarin yada labarai da aikin jarida ta duniya. kuma shugaban jami'ar tarayya da ke garin kashere a jihar gombe ya ce babu shakka cibiyar NIPR. na da rawar takawa wajen magance kalubalen tsaro da Najeriya ke ciki. Tunda su Allah ya ba su basirar iya magana, iya rubutu da kuma iya yadda za a gudanar da harkokin yau da kullum. Saboda haka gwamnati na bukatan su, haka ɗaiɗaikun jama'a da hukumomi duk ana bukatan su. Ana bukatan hazakar su, ana bukatan basirar su, yadda za su iya kulla dangantaka da kuma karfafa dangantaka ta yadda jama'a ba za su tsaya ƙasa cikin kasa ɗaya amma sai kiyayya sai bakin ciki ba. Ko yaya kin aniyar gwamnati dan ta kulle bakinta sannan kuma manyan gwamnatin wani lokaci sai ka tobaro suke da bakunkunan su to ba yadda za a yi a zauna lafiya saboda haka dole ne su manyan gwamnati su mutunta jama'a sannan kuma su mutunta irin wayannan ma'aikata su san cewa kowa na da huruminsa kowa da irin basirar da Allah ya bashi kuma kowa da irin horon da aka masa Shi kuwa tsohon kakakin rundunar sojin ƙasa ta Najeriya Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya da ke zaman sabon wakili a kwamitin koli na cibiyar ta NIPR na cewa. Kaga shi harkar hulɗa da jama'a in ana tuntuɓa juna za ka ga an sami nasara. Waɗannan abubuwan za mu ga cewar an haɓaka su kuma an haɗa kan 'yan Najeriya sannan duk wata gudunmuwa da ya kamata za mu ba gwamnati da kuma su magabata za mu yi ƙoƙarin haka domin najeriya ta sami ingantaccen tsaro ta sami haɗin kai kuma ta sami ci gaba a makon jiya ne dai mambobin cibiyar ta na pr suka zaɓi sabbin shugabanninta na ƙasa ƙarƙashin jagorancin alhaji muktar zubairu sirajo wadda suka yi alkawarin bada gudunmuwarsu wajen wazar da zaman lafiya da kuma tabbatar da shugabanci na gari a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida na kwali da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da kan lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya yaƙi da cin hanci kwato haƙƙin marayu da sauran lamarin 'yancin ɗan adam ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel mutum mai tsoron Allah zai karya ya mara da ce cewa bai lafiya kuma a nuno shi gashi ya ciki sanduna ya fito ya ce wannan abin da aka nuna nashi karya ne a cikin wannan bidiyon ya tabbata cewa gashi ya fito bai da lafiya gashi an riko kafadarsa ya shigo daki ya rataye towel a kafadarsa ya rike sanduna ya taho ya taho ya taho sai ya fahimci cewa oke an rufe kofa ba mai ganin sa ya watsar da sanduna ya tafi yana shafa mai ya kama kafa ya daga ya zuka ya yi ruku'u ya yi har ya bada sallah to Allah wannan akwai alamar tsoron Allah tare da shi wani bangare kenan daga martanin kwamishinan shari'a na jihar Katsina Ahmed ilmarzo kan takaddamar da ke faruwa tsakanin mai kwarmata bayanai Mahadi Shehu da gwamnatin jihar katsina a baya mahadi shehu ya shigo wannan fili na ciki da gaskiya inda ya kirarin cewa gwamnatin jihar katsina ta salwantar da wasu maƙudan kuɗaɗe da sunan tsaro har ma da bayyana hanyoyin da aka fitar da kuɗaɗen da suka haɗa, da lambobin asusun bankuna da aka zuba kuɗaɗen da kwanan wata da kuma adadin kuɗaɗen da aka fitar kan wannan ikirari da mahadi shehu ya daɗe yana yi ya sa gwamnatin jihar katsina ta maka shi a kotu daga bisani wani faifan bidiyo da aka yada ta yanar gizo wanda aka ɗauka a sarce ya nuna mahadi na tafiya da taimakon sanduna amma da ya shiga ɗaki da yan rakiya sai ya ajiye sanda har ma ya jagoranci sallar jami'i. duk da yake a makon da ya gabata mun kawo muku martanin gwamnatin jihar katsina ta bakin kwamishinan shari'a ahmed el to ko mai mahadi shehu zai ce game da wannan hoton bidiyo a kotu dama ai an kai kotu ko muna za a je kotu ni ba na tsoron zuwa kotu kuma ba na shayin zuwa kotu wanda bai da hujja shi ne ke yin tsoron zuwa kotu idan kwamishinan shari'a almarzu buzu ya faɗi cewa sun kai ni kotu a halan wasu halan allah ya kai mu rana an rana ke ba ta karya sai dai uwa ɗiya ta ji kunya alhaji madili mu yasa sake kira shi buzu shin shi buzu ne haka muke kiran shi buzu tun muna yara ni ma ina jin daga daura aka samu labarin nan kila ƙetaro boda amma dai haka ya taso tun yana yaro an ce mishi buzu Hadi Shehu akwai abin da gwamnatin ta faɗa da kuma wani bidiyo da aka yayata da gwamnatin ma ta yi magana a kai cewa kowannan shaida ce da take nuna cewa baka da gaskiya inda aka nuno ka kana rike da sanda daga baya kuma ka ga ka ajiye sanda har ka jagoranci sallah me za ka ce kan wannan ta yi eh, da ta kasan dai a wannan zamani na na yanar gizo-gizo da zamani na kwamfuta babu abin da bai iya yiwa wannan hoton nawa da aka gani ina sallah hoto na ne amma a ina kar ka manta an man tsarewa guda biyu an tsare ni a abuja cikin nuwamba kwana goma sha biyu an tsare ni a abuja an tsare ni a katsina an tsare ni a kano kwana talatin da biyar saboda batan basira da rashin tunani sai aka je aka ɗauko hoton da ina Kano ina ina ina ina ina Abuja a rufe aka ɗauko aka ce ina Kano ne daɗin abin dai an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya a ganni ba an ganni ne ina sallah ba gidan mata a ganni ba an ganni ne ina sallah ba sharholi a ganni ina yi ba alhamdulillah Ali Shehu kana nufin wannan faifan bidiyo haɗa shi aka yi ba gaskiya ba ne? A'a na ce maka wannan hoto da aka nuna hoto na ne. Amma a ina so suke su nuna cewa wai hoto na ne a Kano kafin in je kotu. Sun manta da cewa sun ɗauki hotuna na daban-daban a Abuja. Sun manta suka ɗauko shi suka maida shi a matsayin hoto Kano yakon hoton Abuja. Mafita shine ƙoƙari suke su ja labule a idan mutane saboda sun riga sun kunyata sun kankanta. Duk lokacin da wannan faifan bidiyon ya fito na gan ya shi a yanar gizo inda wasu suke cewa kun ga mutumin naku nan. A sai ba mai gaskiya ba ne. Wasu ma tun daga nan watakila suka dawo daga rake rika cewa kamar kai da kace a kai ka kotu kuma ka je kotu ka zama kamar kana yin wasu abubuwa na na jin tsoro eh, da kiran sunan Allah ba kuma masallaci kake ba wai an kama ka an saka wani abu bane na dole me za ka faɗa wa mutane waɗanda suka nemi dawowa daga rakiyar ka wannan lokacin sai a bani suna da adadi ni wannan bidiyon ma da suka yada sun ce maken dan ya ƙara mana kwarjini ya ƙara mana falin jini ya da abin nan maimakon cikin garin da najeriya ya koma al'abarin duniya mutane sun san me aka fi a jihar da irin ta annabin da gwamnati take sannan na biyu to in ban kira allah ba so ake in kira lata da uzza da malata da hubal idan ban kira allah ba so ake in kira yan bori da yan tsibbu ko kuma so ake in kira kawalai in eh, ga kiran sunayen kawalai da yan ludu zo su taimake ni ai wanda ake zalunta ake kokarin kashewa cewa aka yi ta la haula wa la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hasbunallahu wa ni'mal wakeel astaghfirullah wa atubu ilayhi ghafir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka Allah yace ai ni musulmi ne cikin kowane hali hmm? ah, Madi Shehu kana zargin ana barazana ga rayuwarka ne yasa ka ɗauki wannan matakin a kotu? ba magana ba taki bane ba barazana a rayuwa ta bako ita ta kare kar ka manta ina hannun yan sanda a Abuja maciji ya sare ni aka ta kai ni asibiti safiya sai aka dauko ni aka kawo ni gaban yan sanda aka fito da kata maciji aka ce mahadi ga macijin da ya sare ka ya aka aka cinye mutum da ya sare ni an tanade shi ne kar ka manta cewa inda aka ajiye ni kama ana kiwon sauro da da da da da da da da da da kyankyaso haka da dandazo kana tsammanin wanda ba a neman rayuwarsa za a yi masa wannan a kano inda aka aje a katsina inda aka aje ne kaskantaccen wuri ne ƙungiyoyi wa'an suka zo biyu da yan uwana san ga inda nake zama in baccin Allah ya man tsawon kwana da ba haka ba kuma dama ai idan ka saurata hira akwai hira da wani hamisu haraye wanda shine karen farautar Mustapha Inuwa sakataren gwamnati da kanshi hirar na nan kowa ya ganta intanet cewa Mustapha Inuwa ya ce sai ya ɗauki mataki na musamman a kaina dukkan matakan da aka ɗauka ya je gidan rediyo ya yi sharri ya je gidan talabijin ya yi sharri ya je jarida ya yi sharri ya je kotu ya kai ƙara to wani mataki ya rage in ba ɗauka rayuwata ba da kan suke tura tona kansu asiri to daga barazana akwai barazana a rayuwata amma na san wallahi ƙarya ne ba su da wuta ba su da aljanna ba su da rayuwa ba su da mutuwa ba abin da za su iya mana wanda Allah bai riga ya rubuta ya kaddara ba. Ko shi yasa na ga ka sa wani hoto kwanan nan na shi Mustapha Inon yana karrama shi gwamna Aminu Bello Masari. In eh, shi ne na tambaya kwanciyar magirbi ce ko yaudara ne ko iya siyasa ne idan ka diba mutum dubu ashirin da takwas suka kalla ka je ka diba ga sharhin da aka yi akan wannan hoton. sharki ne na sun san cewa ƙarshen su ya zo wallahi kuma bari in yi digressive in ka sake ka shiga siyasa in ba ka iya cika alkawari wallahi kada ka ɗauka kila elika zai iya tunawa akwai shugaban ƙasar malawi wani bakila maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure yana neman ya shugabancin malawi ya ce ma 'yan malawi ga alkawari na ɗaukar muku tsakanina da allah in kuka zaɓe ni kowannen ku sai na bashi takalmin sawa Allah ko yai aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa tafiya ce tafiya aka ce mai cewa yanka yaɗe mutane suna sai mutane sai yan malawi suka rika yawo ba takalma suna so su tunatar mace cewa ga alƙawari da aka tambaye shi aka ce ba ka ba yan malawi takalma ba sun zaɓe ka sai ce a abin da yasa bai bayarwa bai san yawan su ba kuma bai san size su ba bai san tsawon kafa ba bare faɗin kafa so ba zai iya da takalma ba aminu bello musayi da kan shi ya tara mu a nan garin kaduna a hotel 17 Elmar marzuk na nan ina nan manyan mutane katsina suna nan ya bude baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kuɗin da sheme ya samu cikin shekara takwas zai mai da katsina karamar london ina da shi a bidiyo ina da shi a audio yana hannuna yanzu amma da yake allah allah ne ce ma gaba ɗaya abin da ya samu cikin shekara takwas biliyan ɗari shida. Masara abin da ya samu cikin shekara biyar triliyon ɗaya da biliyan ɗari biyu da saba'in. Amma maimakon katsan ta koma ƙaramar London sai ta koma wata Isra'ila, sai ta koma wata Libya, sai ta koma wata Montenegro, sai ta koma wata Rwanda, sai ta koma wata Burundi. Ba komi katsina daga kisan mutane sai satan mutane sai talauci sai yunwa sai fatara sai kunci sai lalacewar makarantu da asibitoci Mahadi Shehu kenan kan takaddamar da ke faruwa tsakaninsa da gwamnatin jihar Katsina kuma idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka ja birki. yanzu amadadin nasiru adamele kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfilo da hakan ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Mutum 21 suka mutu lokacin da aka samu wani matsanancin sanyi yayin da suke gasar tsere a lardin gansu da ke arewa maso yammacin kasar China. Lamarin da ya tayar da hankulan jama'a jiya Lahadi kan rashin tsara shirin kota kwana domin 'yan wasan. An fara gasar ne mai nisan kilomita 100 a ranar Asabar da ta gabata daga wani yanki mai kyan gani akan kwanar da ke yalo riba da ya fice domin yawan tsaunuka da kwazazzabo. Hanyar za ta bi da masu gudun da ke ciki. da ya hada da wani tsauni mai tsawon mita sama da dubu ɗaya. Jami'ai da waɗanda suka tsira sun ce barkewa aman wuta daga dutse a Congo da kuma rikice-rikice da suka biyo bayan sun kashe akalla mutum sha biyar sannan sama da gidaje ɗari biyar sun lalace. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Lahadi cewa abin wuta daga dutsen Gongo a ranar Asabar da daddare ya sanya kimanin mutum dubu biyar tserewa daga garin goma zuwa kusa da sassan iyakar kasar Rwanda. Akalla mutum sha hudu suka mutu jiya Lahadi a kasar Italiya lokacin da wata mota da masu yawon bude ido suke yawan shiga ta faɗo daga tsohon mita ashirin zuwa ƙasa a kebul. Daga cikinsu akwai wani yaro wanda ya mutu bayan ya yi fama da ciwon zuciya sau biyu. Yaro na biyu kuma ya ji mummunar rauni amma yana cikin hankalinsa kuma yana magana a cewar asibitin. Mahukuntan Italiya sun ce akwai 'yan kasashen waje a cikin waɗanda suka mutu amma ba su fitar da wani ƙarin bayani ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya lahadi cewa ba a sani ba ko iran za ta kiyaye ka'idojin shirinta da nukiliya don a cire mata takunkumin tattalin arziki da amurka ta kaka ba mata ina ganin iran ta san abin da ya kamata ta yi domin ta koma bin ka'idojin da suka shafi nukiliya sannan abin da ba mu sani ba shine ko iran a shirye take ta yanke shawarar ta yi abin da ya kamata kamar yadda blinken ya faɗa wa shirin this week na gidan talabijin na abc masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba yaku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum